rana mu da arzikin sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon mako cikin wani sabon shirin mu tattauna a cikin shirin muna kallon batutuwa musamman wanda suka fi daukar hankali daga duniyar mu ta labarai da al'amuran yau da kullum mu tattauna a kan su kuma mai fashin bakin su wanda ba ba shi ke wannan aiki lalemar habin dinmu kuma madalla da sake kasancewa tare da ku bayan hutu da muka yi tun daga alhamis sai yau kuma ah, da allah ya sake haɗa mu <coughs> jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a cikin wannan shiri na mutattauna wani mai sauraro da ya kira ni yake cewa bayan mun yi zaman wakafi na kwana uku ko kwanaki uku mm. yau dai Allah ya samu garana na ce zaman wakafi wa kai wa laifi Ni ke san idan aka ce zaman wakafi abinda nake dauka to wakafi ai kalmar eh kalma ce ta zuwa gidan jarum kalmar kotu ce ko eh kwarai da gaske zaki ga alkali ya ce a je a kai ka abin da ake kira waiting trial shine zaman wakafi ajiya ajiya sai na ce kai ko me kai aka kai ka zaman wakafi ya ce a zaman wakafi rashin jin shirin mu tattauna ranar juma'a ranar asabar na ce to amma kai baka tuna maganan nan da aka da ake cewa rai dangin goro sai da hutu sai da hutu na ce idan ba mu hutawa jinin mu ya dawo mu mai da ruwan jikinmu yadda za mu samu damar yi muku abubuwan da kuke so ce to af baba ni ma na fahimci da wannan to muna godiya kwarai da gaske kuma akwai dandazon mutane wanda suka ce a miƙa gaisuwar su ga ta rasu. na na je kasuwar kofin bai a shekaran jiya ranar asabar wajen waɗansu mutane na mm. akwai alhaji murtala sabon kaya akwai alhaji alibici wato da muka shiga ai ana cewa ga bashi ai dj da kika san sai wambai ta dauka eh sai wambai ta dauka ke kya dauka irin wani gidan zu ne an aje wani abu <laughs> wanda mutane ba su taba ganin shi ba ga mutane su kwararo wani ya fito fit daga cikin rumfa a guje ce baba wannan ya ce baba ba shi wani yana shirya kaya leko ya ce baba ina zuwa na ce kai dije wannan baban da kuka samu gaskiyar magana nake tuna nasiru na ando ya kasai na ce shi ya shekara 83 amma kira na yake baba sai na ce kai ya kamata dai mutane su gane ba wai tsufan shekaru ba ne ka ka karba eh, ko sa ka kawai baba eh a to ba ki riga kun kaka ai bayan da kawai karba eh ko ka karba eh na karba ka karba eh kwarai da gaske to duk eh. suna cewa a mika sakon su ga ke kuma sun yaba kwarai da salon yanayin yadda ake tafiyar da wannan shiri kuma sun nuna jin daɗin su da cewa shirin mu tattauna ba karamin tasiri yake a rayuwarsu ba kuma dama abinda da mu muke bukata kenan mm. duk inda aka ce abu yana da kyakkyawan tasiri a kai al'umma abinda kake ka ci riba amma in aka ce yana da akasin haka to ai kashin ka ya gami muna godiya kwarai da gaske kuma DJ akwai wata baiwar Allah Hajiya Mairo yar baba ta gidan marigayi Alhaji Ammani Inuwa da take bakin Plaza ita mata ce musamman in mika mata gaisuwar ta ga KDG ina fata daidai wannan lokaci hajiya mai rataji mu kwarai da gaske sannan kuma a cikin makon khadija akwai mutanen mu waɗanda suke ƙaunar wannan shirin akwai yaro kanan mu ashir idris fage wanda kane ne ga alhaji aminu na dandali wanda shi kuma ajiya ne muka yi biki raba shi da kwanan shago kin san ga matashi saurayi mai jajayen sawunsa mm-hmm. a ce kullum bai rabu da zaman kwanan shago to gaskiyar magana yana karkashin federal gamma yana <laughs> kasa aka suke cewa eh. kai kai sai a samu dan yaro sai a ce kai shiga gari ya cuta ko ba ko mutum ya ci na federal gamma eh. a federal gamma dai tana da rana eh. <laughs> gwamnatin tarayya ko <laughs> tuwon cikin gida na alhaji in aljihu ya yi kar eh to muna godiya a shirin kuma mun gode kwarai da gaske sannan kuma dije bayan wannan akwai shugaban sashen turanci na wato secondary school ta kimiyya secondary kimiyya da ke garin dawakin kudu abubakar nasidi wanda shi ma na ɗauka ƙara ya zai ji mm. to akwai abokin shi filas yana gaya mun yake cewa a ya ce ba ƙara yi abubakar nasidi zai ce ba a'a a yi ranar ya fara tafiyarsa wato shi ma auren farko ne muna godiya kwarai da gaske abubakar nasidi ubangiji allah ya bada zaman hakuri ya bada iko rikewa da kai da kani na ina muku fatan alheri da kai da kani na ashiru idris fage ina muku fatan kada allah ya kawo ranar da bakan leda za ta yanke a hannunku lokacin da za ku shigo cikin gidajenku muna godiya kwarai da gaske sai an hada da du'a'i eh, sai an hada da du'a'i ai kudin ne dj kin gane duk lokacin da ake so a kirga hakoranku talatin to aje da bakan leda a riko yar kaza a riko dan balango a riko dan tsire a riko yar ababar da yan bari kila ke ka kara samun ko ina laifi wa ba shi ai ta ungwa daɗi gare ta to tana da daɗi ah, ko tana da daɗi kawai sai dai abin nake so ku rika lura DJ eh. ranar da aka zo babu ba kullum ake kwana gada ba ku ai matsalar shine in kuka saba da karbi karbi to wai kuma wai ranar da karbi karbin ta dan ja sai ku ci wai buku sai ake hadawa da eh. bayani mai daɗi to haka ne eh. shine satar ansa sai yi man to me zan ce idan ba rukole da ba to kuma kai baka rukole da ba eh. hmm? alhaji bai rukole da ba kuma ya shigo dunkun eh to yanzu idan ba rukule da me ya kamata in ci to sai ai bayani eh ka kamo can ka kamo can a tuttuka <laughs> sai a shafa to muna godiya kwarai da gaske jama'a barkamu da wannan lokaci a cikin wannan shiri nan da tattauna ki yau a batun da muke da shi za mu tattauna keti mai yabbata menene a cikin batta ta kyau to ba sauraro marabon ku ta cikin shirin namu na mu tattauna na wannan mako kuma a cikin yan battan tamu hmm. mu ga da na natsa haka sai na ɗauko wani labari da ake ta ce ku ce a kansa hmm. akan ziyarar aiki da gwamnatin najeriya ta kai haɗaɗɗen daular larabawa wanda hmm. shugaban ƙasa eh, shugaban ƙasa bola ahmed tinubu hmm. ya jagoranta hmm. amma kafin mu tafi ita ziyarar ko batun kafin mu tafi ga batun ita ziyarar akwai wani batu da mu a nan mu tattauna yake a malarmu batun kasafin kuɗi. Eh kwarai da gaske. Wanda kuma an ƙare gabatar da kasafin ne hmm. shugaban ƙasa hmm. dama jikarsa tana shirye. Kayan shi a ɗaure? Kayan sa a ɗaure. Eh fagon sha a hannu? Fagon sa a hannu sai aka yi hmm. haɗaɗɗiyar daular laraba. Kuma an gabatar da kasafin kuɗi wanda har yanzu ba a gama uh, warware batutuwa da suke tattare da wannan kasafi ba mm. har aka jiyo wani dan majalisa na wani fashin kwai wanda ya wari mm. na zargin cewar shugaban kasar ya gabatar da kundin kundi ne kawai fanko ba kayan ciki babu takardun ciki ko da ke dai ita mm. gwamnatin tarayya gwamnati fada shugaban kasar ta musanta wannan zance to amma ka san fa mu a najeriya an ce wai ba a zancen rami fa in babu rami mm. wannan wani abu ne wanda ba a taba jin sa ba a tarihin kasar nan mm. kuma to me zai sa mu a kawo wannan zancen to ai dama bahaushe ya ce idan ba rami me ya rami kin san labarin da wannan dan majalisa ya bada fasa da ya abu ne da ya ba duniya mamaki kuma ya mamaye kafofin yada labarai na conventional media kai har ma da social media kafofin sada zumunta da kuma kafofin yada labarai rantsatsu waɗanda suka gina akan doron shari'a irin su rediyo irin su jarida irin su talbijin irin su mujallu to abin da ne mamaki kin san a najeriya ni yanzu duk abin da aka ce zai iya faruwa dj ban taba musun shi ba ba ka musu in baki manta ba nan aka ce wai zaki Eh, zaki ne ko maciji eh, maciji har da zaki ma ya laƙume wasu biliyoyin kuɗaɗe kai har da birai ma ne birai ne ko gogon biri ne har duka ba dai to kuma abin ya zo idan aka ji labari ma mutu akwai inda aka ce gara ma kanta ko eh ta canye kuɗi ba ta canye ko ta canye to wannan wasu abubuwa ne in dai har waɗannan za su iya mai amfani da hankali ashe kenan za a iya gabatar da wannan kundin kasafin kuɗin ba tare da kayan cikin kundin suna ciki ba to idan haka ne mm. abinda 'yan najeriya suke tambaya shine cewa mm. gaggawar ta mecece mm. idan ba a shirya ba a bari sai an shirya kwarai da gaske ina za a ana da sauran kwanaki talatin kafin karshen shekara har da daya kafin shekara ta kafin a sallama da shekara ta dubu uku. kuma ai har wasu suke cewa to tun da shi kasafin nan hasashe ne eh da tsammani ai idan an yi goyon sa ma an gabatar da shi a cikin watan farko na sabuwar shekara ba a yi laifi ba tun da eh. hasashe ne eh kwarai da gaske kwarai to wannan shine abin da yake bada mamaki kin san duk abubuwan da aka ce an ɗauko su a cikin tsari abin duk da aka tsara in ya tsaru an ɗora shi akan tsari to bai cika cewa ba amma duk abin da aka yi shi cikin gaggawa hajaran majaran ana sauri babu dalilin sauri saboda budget kasafin kuɗi dije mm. tamkar rayuwar al'umma ce kamar munan Najeriya mutane sama da miliyan 200 da wani abu wannan kundin makoma su ce a dunkule a cikin kundin Na ga akwai talo